الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار من عبد الله تقسيم نبوي لطيف وبيان شاف مجيد لأولئك السعداء الأبرار الذين نالوا الذين نالوا الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية في لحظة كان العبد بأمس حاجة إليها في دار الخلد والنعيم بسبب ما قدموا الدنيا من صالح الأعمال وبما اتصفوا به من جميل الخصال فالنبي الكريم عبد الله يحثنا عن شمول العناية الإلهية والرحمة الربانية تحت ظل عرش الرحمن المنان لكل من اتصف بخصلة من تلك الخصال السبعة المحمودة التي يحبها الله ورسوله أوضحها المصطفى صلى الله عليه وسلم في أجمل عرض وأقوى بيان ليلهب نفوس المؤمنين ويحرك فيهم روح الجد والإخلاص والعمل الصالح ليسيروا على النهج القويم ويتقدر ويقتدوا بالأخيار الأطهار من عباد الله الصالحين بدأ المصطفى صلى هذا العرض الجميل بالخصلة الثقيلة لكل من استرعاه الله ولاية من الولايات سواء كانت ولاية نافذته وهو ظلم فهو مما يبغضه الله ويمقته كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أثنى الله عليهم بالهدى والإيمان الراسخ الذي به فلاح كل مسلم فالشبابية يا عباد الله موطن الأمل والرجاء وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تضيعها لتعد لنفسك كيف تجيب عنها بالشمال والكفاح وبهذا أيضا تتوحد تتوحد صفوف المؤمنين بشمائهم حين بعد حين في بيوت الله أما تعلم يا عبد الله كيف أثنى الباري سبحانه على هذا الصنف من الناس بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو الصلاة أما الخصلة الثالثة أما الخصلة الرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحب في الله لا للجاه ولا للمال ولا لأي غرض من أغراض الدنيا بل لوجهه الكريم كما قالت كما قال صلى الله عليه وسلم وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله وكذا البغض يكون فيه قال من هذه الخصلة يا عبد الله بما نحن فيه اليوم ترى في ذلك عجبا فمثل هذه المحطة هي المرجوة النافعة التي ينفعها أصحابها حتى في الآخرة ممن يحب في الله ولله أما الخصلة الخامسة من هذه الخصال الطاهرة فهي إظهار لأسماء ما تصورته البشرية من طهارة وسمو وعفاف وصفاء إنه طهارة الوجدان وصفاء الإيمان الذي يعصم صاحبه من الانزلاق في مزارع الرذائل فهي قلة مهلكة لكل فرصة ومجال في صورة المرأة الجميلة ذات منصب وحسب وجمال ورغد العيش تدعو الرجل إليها وتراوده على عمل الفاحشة بها ومع ذلك تجنب كل ذلك مراعاة لمن لا تخفى عليه خافية الذي يعلم ووقوع خطوات الشيطان في الانزلاق إلى هذه الكلمة عياذا بالله انظر إلى أحوال الشباب والشابات في أحيائنا كيف أهملوا وأهمل ولاة أمورهم في هذا الجانب والله لقد صدق فينا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أشراف الساعة وتكثر الزنا أجالني الله وإياكم منها أما السادسة من هذه الخصال فهي ما يكثر الإنسان نفسه بها وهو المال قال تعالى وتحبون المال حبا جما لذا حثنا الله سبحانه وتعالى القيام بحقوق هذا المال على وجه الإنفاق في وجوه الخيرات فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من غير من ولا أذى ومن غير رياء ولا سمعة لذا صور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأروع بيان وأجمل تصوير حيث وأجمل تصوير حيث صور لنا هذا الرجل المحسن الذي تصدق بصدقة خفية عن أعين الناس ابتغاء تصور هذه الحالة لهذا الرجل المنفق في سبيل الله فأين المنفق اليوم حتى ولو رياء حتى ولو رياء الناس بل كلما رزق العبد كلما آثر مواعيد الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أجاب الله وإياكم من هذه الخصلة أخيرا يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجولة بفضل البكاء من خشية الله فقال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فالذكر ذكر عام إما من التذكر بالتفكر بالقلب وإما بذكر بذكر بأذكار الله الواردة شرعا فبذكر الله يتذكر الإنسان عظمة الله وجلالته فيبكي أو يذكر الله بالأذكار الواردة حتى يطمئن قلبه ألا بذكر الله تطمئن القلوب فيتجلى من ذلك ويعرف عظمة الله ويعرف نعمة الله عليه فيبكي شكرا لله فهذا من أجل النعم لمن رزق بها رزقني الله وإياكم هذه الخصلة قال صلى الله عليه وسلم أين واستغفر عن زلاتي إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإن من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفى ومن شكره زاده ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bar mu da rai da lafiya ya kuma ba mu dama muka sake halartar wannan wuri mai albarka domin sallar juma'a kamar yadda aka saba a kowane mako muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada irin ladan da yake bai wa bayansa da suka halarci sallar juma'a Allah muna roƙonka ka sanya wannan ibada ta mu ta kasance karɓaɓɓiya a wajenka ka mu ta yau ta tattaru ne a kan hadisi ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kunshe da sako bakwai na sinfin mutane daban-daban waɗanda za su ni'imtu da ni'imar inuwar al'arshi yawmal qiyama ranar da kowa yake burin ya samu kansa cikin wannan ni'ima saboda haka muka ga ya dace mu ɗauko wannan hadisi duk da ba faru ba ne, ba kuma ba ku ne ba kuma abu ne da ba a san shi ba an san shi kamar sanin rana da wata sai dai a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Allah madaukakin sarki ya samu cikin waɗanda za a tunatar da su dangane da waɗannan sifofi na bayan Allah na gari kuma su amfana da su wannan hadisi mai girma mai girma da daraja wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito mana shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da wannan hadisi a cikin littattafan su sahihai wanda yake nuna mana cewa ba mu da wata kafa da za mu ce wannan hadisi bai tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yake bayanin mutane guda bakwai waɗanda za su shiga inuwar al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala inuwar al'arshin da kowa yake kurin ya samu kansa a cikin yawan qiyama na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya soma da sifa shugaba shugaba mai adalci shugabancin nan kowane iri aka dora ka a kansa to ana bukatar wannan sifa ta adalci domin adalci shine abin da yake kara kusantar da kai zuwa ga tsoron Allah subhanahu Allah ya gaya mana cikin alƙur'ani ruwa, huwa aqrabu littaqwa mu yi adalci wannan shine gab tsoron Allah zai kai mu dabda tsoron Allah saboda haka wannan sifa ta adalci annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwadaitar da mu ita kuma yana jan hankalinmu yana zaburar da mu cewa idan Allah subhanahu Ta'ala ya ba mu shugabanci to ya zama wajibi mu yi adalci domin duk wanda yake karkashin wannan inuwa ta shugabancin mutum to Allah subhanahu Ta'ala fa zai tambaye shi kai ko ka ɗauki mafi ƙarancin abu gidan da kake rayuwa a cikinsa da iyalinka Allah subhanahu Ta'ala ya ce za a tambaye ka a kansa ina da kuma ka fito waje ka shugabanci mutanen anguwanku ko ka shugabanci mutanen garinku ko ka shugabanci ƙasarka gabaki ɗaya ko ka shugabanci wasu jama'a a fagen aiki a kasuwa ko ka shugabanci wasu jama'a a zuwa wani wuri na musamman duk inda aka ce ne kai shugaba ne to Allah subhanahu wata'ala ya dora maka wani nauyi mai girman gaske wanda muke tajahulinsa ba wanda mu san shi ba so da yawa idan aka ce ni shugaba ne to ma'ana an sanya ni in gina kaina rayu da kaina da ni da 'ya'yana idan muka rayu muka ji daɗi to kowa ma ya mutu ma kusanci yana nan a tare da mu na cewa in dutse ya wuce kaina to ya fada kan kowa wani ma ya ce kan uban kowa Allah ya sauwaka saboda haka wannan yana nan a tare da mu ko da ban faɗe shi a baki ba to za ka ga lisanu ahwalina yana nuna haka wani shugabanci na addini kawai aka bashi ba wai na duniya ba sai ga ya juya shi ya zama na duniya wani aka ba shi shu kai hatta masu tura wilbaro idan aka ce ga shugabanku in ka kalle shi sai ka ga cewa yana da wata niza da yake danna wasu a wannan dan fage da aka ba shi ya yi shugabanci to kowa a cikin tsukun shugabancinsa ya kamata ya tambayi kansa wani adalci nake yi wa kaina a wannan matsayi kai ko da ba a baka komai ba Allah subhanahu wataala ai yayi ka ya farka da rai da lafiya to kai shugaba ne a karar kanka a jikinka za a tambaye ka ni'imar ido me kai da shi ya ka kiyaye shugabancin gidan da ke jikinka in ka ta tambaye ka kunne a tambaye ka kafa kai kowane abu da ka sani dai mutum ba zai kubuta daga wannan tambaya ta shugabanci ba shi yasa hatsarinsa shi ya bashi matsayi na farko a cikin jerin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya su cikin waɗanda za su shiga inuwan al'arshin rahman yau malafin da dillabi saboda haka ya ishi ka tambayi kanka shin ni adili ne a gidana ko kuma ni adili ne a makaranta ta ni shugaba ni adili ne a ajin da nake koyarwa ni malami ne ni adini ne a kasuwanci na a cikin shagona da yaran shagona ni adali ne a anguwata idan ni kansila na misali ko ni ciyaman na misali balle kuma a zo kan shugaban kasa ga daya za ka ga kowa ba ala nafsihi nafs yana fifita kansa wajen amfanuwa yana fifita kansa wajen morewa yana fifita kansa wajen cin daɗi amma waɗanda yake mulkawa ko ko ba ruwansa da su to yaya zai samu shiga cikin inuwar al'arshin rahman ranar da babu inuwa sai wannan Allah subhanahu ta'ala ya kira annabin safa wanda ba wanda ya kai annabi daraja da daukaka amma Allah subhanahu ta'ala ya kira annabi daga cikin annabawa annabi Dawud alaihi salam ce ya Dawud na ya ya zaman zamanto khalifa na a dauran kasa saboda haka ka yi hukunci tsakanin mutane da adalci saboda haka kuma karka bi san rai domin san rai zai ɓadda kai daga tafarkin Allah subhanahu wataala saboda haka ashe san rai ba karamar bala'i bace wanda kuma yakan rabu shugaba wani lokaci kan ya hau shugabanci wani lokacin tun kan ya hau wani sai ya hau ne shi dan sai ya zo masa da wannan sarrar da san ta kansa da san jin daɗi fiye da kowa da san burgewa fiye da kowa to wannan kuma sai ya rika shi damar ya ga cewa ya makamata ya fi kowa din da gaske wannan shi ya sai ya sai ya fi tafarkin iblis har ya kai shi ga darajar fir'auna wanda dadin mulki ce ana rabbukumul a'la shi biyayyen da ake masa mata ta dan adam ba ce ba so yake a masa irin ta Allah subhanahu ta'ala to wani lokacin ka bibi mu irin wannan biyayyar suke so da zarar ba za ka bi su ba abin da ya saba wa Allah to sai kama gaba da kai da adawa to dai yake da fir'auna a daidai wannan lokaci domin fir'auna ya ce shi ne ubangiji ubangijin ma mafi ɗaukaka allah madaukakin sarki ya kare ba magana kan shugabanci kaɗai ba wannan tsokaci ne da kuma jan hankali da kuma mai hannunka mai sanda ga wanda duk shugabanci yake hannunsa kai kuma ba ba kai da komai kana da shugabancin kanka allah ya ba mu ikon adalci a duk abin da ya dora mana sifa na biyu da annabi sallallahu alaihi sallam ya yi magana a kai sai ya kirayi matasa domin su ne ƙashin doron amfanuwar al'umma kuma su ne kashin ko kashin bayan da shaidan ya fi amfani da shi wajen hallaka al'umma shi yasa ya zamanto wurin da aka zakulo aka ce za a tambaye ka akan sa yawan kiyama yawan kiyama aka ce yana daga cikin abubuwan da za ka amsa samartakar ka ya ka karar da ita kuma wani mai hikima yake cewa inna shababa wal faraga wal jida mafsadatu lil mar'i ayya mafsada ma'ana samartaka yana daga cikin abubuwan da ke lalata dan adam ya kasa gane abin da zai masa amfani don me don yana halin da duk wata barna duk wani ji da kai duk wani iya yi zai iya yin sa a wannan lokaci shi yasa idan bai amfani da samartakarsa ba wajen abun da ya dace da shi to zai shiga cikin wahala yayin da ya kera shekarun samartakar to ba wani abu da ake masa tsammani illa mutuwa saboda haka tun kafin wannan lokaci ya zo kai amfani da ka. ka yi ƙoƙarin karka lalata ta ka yi ƙoƙarin sanya ta cikin sahun abin da za ka gani yawan kiyama ya burge ka Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin ashabul kahfi ya kira su da cewa matasa ne innahum fitya amanu bi rabbi kaga akwai imani sai Allah wajidnahu huda ashe kenan dan kana son ka zama mai imani sai ka hanyar imani sai Allah kuma ya datar da kai walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana da haka yana da kyau ne mutum ya kiyaye samartakar da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi a halin samartaka ne zaka iya yin aikin alfahsha da iri a halin samartaka ne zaka iya rashin kunya ko kowace iri shi sa aka buƙaci ka kiyaye ta idan ka dubi halin matasan mu a yau ka dubi yadda suke wulakanta samartakarsu wani yanzu yana da karfin sa da nishaɗinsa Allah bai yi wa iyayensa wadatar su sa shi a makaranta ya karatu ba amma ba zai yi aikin ƙarfi ya ji daɗi ba amma in ya ga wani a mota yana sha'awar ya shiga irinta in ya ga wani da riga yana buƙatar ya sanya irinta ƙarshe sai shaɗan ya zo masa cewa ai in za ka fita cikin dare za ka iya samun kuɗin da za ka sai waɗannan abubuwa na jama'a daga nan sai sata daga nan sai fashi daga nan sai shaye-shaye wanda kuma shi ne wato fitina mafi girma da take cikin al'ummar musulmai a garin musamman shaye-shaye da sace-sace da barna duka kuma masu yin wannan za ka samu matasa Sani, ba don komai ba don ba su kiyaye samartakarsu ba ba su yi amfani da ita wajen yin abin da zai musu amfani ba allah maɗaukakin sarki ba mu ikon kiyaye samartakarmu sifa na uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin mutumin da yake wato zuciyarsa take rataye da masallaci ba a ce rataye da masallaci wai don zuwa sallah kaɗai ba a'a lura da masallaci ma yana daga ciki kiyaye masallaci yana daga ciki zuwa sallah yana daga ciki domin yawan zuwa sallah kullum a ganka a masallaci tare a masallaci ku yi sallah wannan yana ba da haɗin kai a al'umma musulmi in ka dubi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci shine matattarar komai a nan ake al'amuran siyasar rayuwa a nan ake al'amuran siyasar addini a nan ake al'amuran kasuwanci tunanin kasuwanci da duk wani abu da kasan zai wa mai amfani a masallaci ake taruwa a tattauna shi to saboda haka yana da kyau mu ɗauki masallaci wuri ne da ya kamata a kiyaye shi a darajanta shi a mutunta shi yau an ga kana yawan zuwa masallaci wani zai ce wai bukata ce ta taso saboda haka kada zuci ɗakin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala waɗanda suke raya ɗakinsa ya kuma ya kuma zaɓi wanda yake raya masallaci da sallah da kiyaye mutuncinsa da tsaftace shi da duk wani abu da ya shafi masallaci ya sa shi a inuwar alƙarshinsa yau ma la da illa zilluhu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa mu kasance bayan Allah masu lura da ɗakin Allah wannan ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bai ma wannan muhimmanci har yake cewa duk wanda ya gina wa Allah daki a duniya Allah subhanahu wa ta'ala zai gina masa ka kaga shi idan kana da kuɗi ka gina ɗakin Allah ya dafa Allah za su buka taruwa ko kuma ba ka da kuɗi kana lura da shi wajen tsaftace shi ko kuma kana yawan zuwa ku ne farko da kiyayewa duk wannan za safe da maraice a cikin masallaci wannan kuma sifa ce ta bayan Allah da gari wanda suka san darajar Allah suke komawa zuwa gare shi Allah madaukakin sarki kai mana wawaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi sifa na uku masu san juna don Allah kana san wannan da yana son Allah kana san wannan dan lazimtar ibada kana san wannan da zuwa makaranta kana san wannan dan yawanta zuwa itikafi da azumi halin mu ne na abin da yake hada kai da shi kenan soyayya dan Allah in zai yi laifi ya saba wa Allah son da kake masa ba zai hana ka mai da siya ba ba wai kana son shi dan abun hannunsa ba yau idan mutum zai samu abun duniya ba a tunanin ta ina yake samun su sai dai kawai namu ya samu ba mu shi in ga mutum ya tara abokai to yana da abun su, da zaran komai da shi za su ba su shi da mu abun duniya idan mutum kuma da shi ba yi da kuwa magana ma in yayi ba lalle a saurare shi ba amma ka ga wani da wani cewa suna son juna don Allah in ka ga su a wurin aikin Allah in ka ga sun yi fada ɗaya ne ya saba wa addinin Allah aka bai gaskiya ya ɗauka ɗaya sai ya yi shi dan ya saba wa Allah ba wani ya saba masa ba to shi haka muke soyayya da junanmu sai ka samu ba haka muke ba muna son juna ne kawai dan abin da muke amfana da junanmu da zarar mun rasa wannan kuma to sai ka ga mun kama gaba da juna mun soma abin da ba zai mana amfani ba Yau yawan kiyama ranar da Allah subhanahu wataala yake gaya mana yau mai al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi Allah subhanahu wataala ce kowa ta kansa yake nafsi nafsi amma su waye za su amfani juna Allah ce sai bayan Allah da suka so juna don Allah waɗannan za su taimaki junansu ko da a kaga na wannan soyayya ta yi musu amfani saboda haka mu so junan mu dan Allah san juna dan Allah shine ka ji wa kanka dadi ka ji wa dan uwanka dadi yadda kake so ka ji dadi haka in ya samu damuwa ka yi masa jimami ka taya shi jin wannan damuwar kamar yadda kai ma ta same ka zaka so a yi taya kai jin wannan damuwar da ɗauke maka ita amma so da yau da yawa mukan rabu junanmu ne dan amfanuwa da zarar bala'i ya duro mu wani sai a watsi a rabu da shi ana kallon shi cikin damuwar amma ba za a taimake shi ba haka zai kare haka zai wahala haka zai mutu ma yana cikin wannan damuwa kuma ga yan uwansa suna da awar cewa su yan uwan juna ne shi yasa so da yawa ka ji ana cewa al-muslimu abu muslim to za a more ka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi zai more ka amma dai ba wannan to za ka ga bai ma san ka ba an kuma lahira nafsi nafsi Allah subhanahu ta'ala ya kare mu sifa na biyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana suranta mana wata irin sura ne ban tsoro mai ban mamaki wanda ba zai taɓa yiwa in ba ga wanda Allah ya musu gamdakatar a wannan zamanin su samu wannan sifa ba mutumin da mace mai arziki mai wadata mai kyau mai tsari ta nemi ya yi alfahsha da ita ta kuma dauke shi a mota ta kai shi inda ba wanda yake ganin sa ba ma wanda ya san shi ga wadata ga kuma ke babban wuri ga ba mai sanin ga ba wanda ya san shi ga kuma zai yi abiya shi ta ce zo kai alfasha da ni tsoron Allah subhanahu wataala ya hana shi yin wannan aiki ka duba halin da muke fama da shi a yanzu mu bin zinan muke yi Allah ya sauwaka neman ta muke ido rufe Allah ya kiyaye in ka dubi an mu yadda ake neman aure wai da sunan neman aure kenan don ka bi kowane lungu za ka bi mai duhu don ba sa'a wani lokaci sai ka nemi surawa a guje don kana tunanin ko aljanu ne sai ka wato ka wajen wai mutane ne a wajen kuma suke zantawa wai da sunan suna so su yawo don aure laifi ne jama'a ba sunan manzo ne sallallahu alaihi sallama? me in kare me shi a fili me in kare me shi da rana me aibin kaje gidan mutane ka ma amma duk ba za a yi haka ba sai ka ganin da gulon a kofar gidanka kullum ana rikici da kai da matasa yau su fasa gobe saci yau su fasa gobe saci dan me hasken yana hana su wai neman aure kai ka san ba neman aure yake ba shi hasken yana hana su barna Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka haka rayuwar mu take fama haka rayuwar mu take imauta wanda zaka samu mutum yana cikin fitina yana cikin damuwa bai sani ba Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa Allah fa ba wani abu sunansa koyayye a wajensa komai a fili yake a wajen Allah ba wani koyayye saboda haka kana da yamaci wallahi ya zo kanka na dage ka sa ido kaga cewa ka kuce daga Abunda Allah ya dora maka na lura da ita annabi sallallahu alaihi wasallama saboda sanin wannan hatsarin yake cewa duk mutumin da Allah ya mai arzikin ɗaya mata ya kiyaye su tun daga gidansa ya tsare su ya tsare tarbiyyar su har zuwa gidan miji za su zamanto masa sitran minan nar wani ya ce mai biyu fa ya ce har da mai biyu ma wani ya ce na yi tsammanin da mun ce mai ɗaya ma zai ce Ba amma dai yana da kyau ka kiyaye cewa hatsarin mata ba faɗa ka a maza ba duk da cewa wannan bai ba da dama ka yi sake wajen tarbiyyar 'ya'yanka mazan ba Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu ya kuma sa mu dage wajen tarbiyyar mu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da mu zuwa sifa na shida sifa na shida kuma shine abin da kowa ya fi so Allah ma ya sifanta mu da haka wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya so ne yawa so na gaba daya bal tuthiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa al hatta zuntumul maqabi mutum ne yake neman kudi yake neman kudi wani ya samu kuɗin da da zai tsaya ya ce ni yanzu ibada kawai zan rika yi in ci abincin sa kaya in lura da 'ya'yana da kuɗin da Allah ya bani wallahi da har ya mutu ba zai cinye kuɗin sa ba amma lokacin da kuɗin yake zuwa lokacin kake ƙara himma lokacin da kuɗi yake ƙara zuwa lokacin kake ƙara wata himmar da zarar an baka maganar zakka kuma lokacin hankalin yake tashi da zarar an maka maganar sadaka lokacin hankali ka yake ranka yake baci da zarar ka ga talakawa ba su da kuɗi sai ka ga tunanin gidadawa ne ba su da basira ba su yi aiki da kwakwalwa ba da sun yi da sun samu kuɗi to wannan tunani ne irin na ƙaruna da aka ba shi kuɗi ya ga kuɗi sun taru me ya ce inna ma utituhu ala ilmin indi an ba ne saboda experience gina da iya nema ya manta Allah shine mai bayarwa to haka mai kuɗi yake da zaran kana kara haɗe shi kana gaya masa aikin Allah sai ya ɗauke gaba gida ce da zaran ya ga talakawa sai ya ɗauke su gidadawa don ba su da basira ba rashin basira ne ta sa ba su tara kuɗi ba amma mutanen ƙwarai ba, dukiyarsu ba ta zama ta musu abin komai ba sun ɗauki duniya wajen neman lahira duk abin da Allah ya basu neman lahira suke yi da shi wannan ya sa masu kuɗi talakawa suka kai ƙarar masu kuɗi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli أهل bil wujuh sun tafi da naja don me domin suna ciyar da dukiyarsu aikin Allah talaka kuma diyar da ya yi bayi da shi so da haka aka gaya masu wasu alƙar da zai yi da ke masu gudun su ma lahiran ne a gabansu alƙar ɗin ma ba su bar talakawa da shi ba suka sake dawowa aka ce to zalika fadlullah sai haƙuri da hakan Allah ya fifita wa faddalna ba'dakum haka Allah yake tsarinsa wani yafi wani don rayuwar ta tafi daidai inda za a yi ku daidai da rayuwar ba za ta yi daidai ba dukkan ku zama masu kuɗi wallahi da ba za a yi noma ba kai kashin gidanka ba sai dai ka kwashe da kanka da har ba za a yi ku talakawa duka haka nan ma rayuwar ba za ta tafi daidai ba sai Allah ya yi wasu a saman wasu duka wannan jarabawa ne kai ya za ka yi da talaucinka shi ya zai yi da wadatarsa shi sa masu kudin kirki Allah ya ba mu sifan su a cikin alqur'ani cewa an suna ciyar da dukiyan ma ba sa bukatar godiyarka inna ma nuqimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura kaga wannan aiki ne da kudi saboda haka in za ka yi aiki na kudi ka yi fi sabilillah kuma ka yi dan mutane ba wai dan mutane su yabe ka ba yau mai kudi yana so ya yi kyauta yana so ya yi alheri ya fi so sai an taru an yi taron musabaka ne an yi taron siyasa ne an yi taron maulidi ne da wasu maulidin an yi kowane irin taro ne yanzu 'yan siyasa suna amfani da shi don su zo su faɗi abin da suke so su yi alkawura a nuna cewa su masoya Allah ne wasu ma ba za su cika alkawar ba sun dai faɗa an ji to a wadda ma sun yi za su yi ne ri'a an nas inda za ka je kai da su wallahi ba za su maka ba to yanzu da yawa ma wasu masu kudin an nasu ma ba sa yi su yi ma don aibe su sun kasa yi saboda haka haka al'umma suke rayuwa cikin wahala Allah madaukakin sarki ya kare mu saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kwadaitar da mu in ya ba mu wadata to mu yi amfani da wannan wadatar ta kuɗi, mu sayi lahira da ita kar mu gina kanmu mu yi ta rayuwar duniya wanda Allah ya ce ita muke fifitawa za ka ga wani duk lokacin da Allah ya ba shi kuɗi lokacin shi ya fitina hudu ba shi nan ne ce ce a shaitan ya yi kuma shi dan kun yana muku alƙawarin talauci yau da za a yi wata gidauniya ta yin wani aikin alheri muna ganin alheri a fili a ce to a zaga a nemi taimako fi sabilillah wallahi in ka bincika za ka samu garin da yake ta naira goma goma lokaci zai ɓata lokaci su ne aka fi sadaka da su da ashirin ashirin wani kan a zo kansa ma la'alla yana da hamsin ya ce zai ba da ita amma da ya gani kusa da shi ya ba da ashirin sai ce a shirin ma da dama dama ni ma a wancan ne Allah ya sauka saboda haka Allah ya kiyaye ba mu ikon yi domin sa ya kuma ba mu ikon kaucewa sharrin shedan wajen kada mu yi amfani da dukiyarmu wajen raya shedan ba raya addinin Allah ba wajen raya duniya ba raya lahiran mu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mutumin da yake ciyar da dukiyarsa fi sabilillah ba a iya mutane ba ba kuma dan a yaba masa ba har ma ya sifanta mana da gabar jikinsa cewa daman in ya bayar hagu ma baya sani wannan ba wai ana nufin ka koya hannunka na hagu a baya ba ko kuma ka dunkule kan kowa ya gani dan wani ya gani in dai fi sabilillahi in kai babu laifi saboda haka dai mu kiyaye mu cewa yi don Allah shi ake bukata Allah ka ba mu ikon yi don Allah a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin mutumin da zai ambaci Allah subhanahu ta'ala ambato ko ya ambace shi da zikiri ko ya ambace shi da tuna ni'imomin Allah subhanahu ta'ala da yayi masa ko ya ambace shi da tuna buwayarsa da girmansa ko ya ambace shi da tuna aljannarsa da wutarsa ko ya ambace shi da duk wani abu da yi da ya kamata ya tuna Allah subhanahu ta'ala da shi kuma ya gane cewa lalle wannan abu waya ce ta Allah ba ne yinsa sai Allah girman Allah da darajar Allah da jin tsoron Allah ya sa har idanu sai duk da hawaye wannan yana kai daga cikin waɗanda za su shiga inuwan al'arshi wala billahi lafi yau idan kana kuka dan tsoron Allah ko da liman da yake karatu ka wata ayar azaba kuka ya zo maka ka kasa rike shi har muryar kukan ya fito na kusa da kai ba da jama'a wai kana damunsa saboda ne. bai azumta da wannan ni'imar ba bai ma ta ba saboda haka in bai ta ba kuma gaba da ita yake al insanu adu ma gina saboda haka bai san ta ba bai san dadin ta ba wallahi da mun san dadin kuka dan Allah da mun ta roƙon Allah ya mana arzikin kuka domin sa hawaye ya zuba domin Allah subhanahu wataala idan da hawaye ya zuba don tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wuta ba za ta taba shi ba to wuta za ta taba za ta bar ido ne ta taba mai idan wannan yana nuna maka ba za ji ba zai shiga wuta ba kenan saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala idan ana tunatar da mu tsoron Allah mu rika halarto da wayar Allah tukuna in aiki za mu kar mu raina shi inda don Allah za mu mu fahimci cewa shi Allah baya ne baya daga kaɗan duk abin da kai sabiran au kabiran za ka gan shi ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ko sharran kowanne an kamanta shi da zarra zai ga kayan shi in alheri ne sai gani in mummuna ne bai tuba ba sai ga kayansa shi yasa daga an ba mutum littafinsa in dai bai tuba ba ya ga sa da kalaya da manya da wanda ya kuya da wanda ya addini me zai fara sai ya fara rikici da littafin mali an dal kitab la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha wajidu ma'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada saboda haka mutum tsoron Allah subhanahu wataala baya gafara baya bacci baccin ma bai san inda yake ba balle ya je gunsa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm yayyadi da san yadda Allah yake ba balle bacci saboda haka duk abin da muke yi yana gani ana lissafa shi illa kawai ya tunatar da mu cewa akwai masu wannan aikin ba wai dan shi ba zai iya ba ba su a sai dan kaji an ce akwai mai lura da kai a abu Allah ka gudagewa la Allah ka fi kiyayewa to Allah madaukakin sarki ya sa waɗannan sifofi guda bakwai Ko waɗannan sinfin mutane guda bakwai allah kai mana muwafaka da samun kanmu cikinsu gaba daya in ba mu iya shiga cikin duka ba allah ka sa mu samu wasu da za su samu cikin ino a lafiyar malamin na ina bin ala wa sallu wa sallimu ala rasulil huda wa qad amarakum allah subhanahu wa ta'ala bi dhalik حيث بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداءنا أعداء الدين من الكفرة والملحدين وانصر عبادك الموحدين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تطعنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا بالفوز ممن يتم توفيقهم في الدنيا يوم لا ظل إلا ظله اللهم ثبت أقدامنا على الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم